daga fadar gwamnati. Eh, hannunki ya kawo matawalle wanda baya san hakan to kawai ya silale duk wanda ya barki za mu kira shi da malle maula saniyar sake kin gagar kulle dai maka baiti na ni da shirya ba Maskwalinmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin daga fadar gwamnati. Shirin da kamar kowane mako kan zo daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar NTV Gusau, dauke da muhimman bayanai daga cikin wasu muhimman aikace-aikace da gwamnan jihar Zamfara alhaji bello muhammad Maradu da shatiman sokoto ya gudanar a mako mai karewa a ciki da wajen fadar gwamnatin jihar zamfara da fatar za ku kara sauta a kwatunan talabijin ɗinku kuma biyo mu sannu a hankali don ji da ganin irin tsarabar da shirin ya muku a wannan makon a kasance tare da mu ta tabbata ne To madalla, a wannan makon shirin kai tsaye zai somo ne daga fadar gwamnati kuma ƙari a can la'akari da irin ababen da suka yi ta wakana a makon da ya shige abu na farko dai shine jawabi na musamman da gwamna bello Muhammadu, gabatar ga al'ummar jihar nan ta kafafen da labarai la'akari da matsalolin tsaro da ke ci gaba da addara a wasu yankuna na wannan jiha inda gwamnan ya sanar da wasu muhimman matakai da gwamnatin sa ke ci gaba da ɗauka da manufar dakushe wannan matsala. da yake marhabin da mataimakin babban sifeton 'yan sanda na ƙasa mai kula da shiya ta goma wanda ya ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar zamfara da ke nan gusau gwamna bello muhammad ya ce lamarin na matuƙar buƙatar ƙara jajircewa daga ɗaukacin masu ruwa da tsaki gwamnan musamman ya bayyana buƙatar sanya dokar ta ɓaci ɓangaren tsaro a arewacin ƙasar nan yana mai ba da tabbacin cewar gwamnatin jihar zamfara za ta ci gaba da yin iyayenta wajen ƙarfafawa jami'an tsaro domin su samu sukunin sauke nauyin da ke kansu yadda ya kamata tun farko a jawabin sa mataimakin babban sufeton 'yan sanda na kasa mai kula da shiya ta goma AIG Alijanga ya jinjina wa gwamnan jihar Zamfara bisa agaji da haɗin kai da goyon bayan da yake ci gaba da baiwa rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da ke aiki a wannan jiha yana mai ba da tabbacin cewar da yarda Allah nan gaba kaɗan matsalar tsaro za ta zamo tarihi a wannan jiha. A halin da ake ciki kuwa gwamna Bello Muhammad ya yi jawabi na musamman ga al'ummar jihar nan ta kafafen yaɗa labarai kan hare-hare da garkuwa da jama'a da suka kazance kwanan nan a sassa daban-daban na wannan jiha ya goyon yan uwa roma jihar zamfara sanin kowa ne cewa babban manufa da kuma aiki na kowane irin gwamnati shine samar da tsaro da rayuwar al'umma da dukiyoyinsu da kuma kiyaye mutuncinsu kamar yadda na sha nanatawa babban kuduri na a wannan kujera ta gwamna jiha ita ce samar da waɗannan ababe da na amfani wato tsaro da kuma kare dukiyar al'umma ina so in nuna damuwata da ta'aziyya da kuma jaji ga dukkan al'umma yankunan jihar gaba daya daya waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka rasa rayukansu da kuma yan da kuma waɗanda suka rasa dukiyoyinsu ina mai nuna alhini zuwa ga mata da ƙananan yara da aka mayar marasa mazaje su matan da kuma marayu da aka mai da yara da kuma inda suka rasa mahallansu a sanadiyar munana ayyuka na 'yan ta'adda hakikanin gaskiya zuciya ba za ta iya kwatanta irin kuncin da mutane suka yi ciki ba musamman mazauna karkara dole ne mu ci gaba da addu'o'i da kuma jajircewa da roƙon mafita daga allah subhanahu wa ta'ala. bayan wannan kuma sanin kowa ne gwamnatinmu ta gaji wannan jiha ta zamfara wadda ke fama da kalubale na tsaro kusan shekaru goma da suka gabata ina so in tunatar da mu cewa a wancan lokaci kusan mafi yawancin wannan jiha tana hannun 'yan ta'adda mafi yawan ƙauyukanmu noma da kiwo sun faskara ana yi ma mutane kwace da yi ma mata da ƙananan yara fyaɗe an rufe kasuwanni abinci ya yi ma jama'a wahala a takaice dai ƙauyukanmu har da ma wasu birane ba su shigowa da fara aiki na abu na farko da na yi shine nazari akan harkar tsaro gaba ɗaya da kuma matakan da ya kamata gwamnati ɗauka bayan nazari da shawarwari da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro da sarakuna da malamai na addini hankulansu ya haɗu ne akan cewa hanya mafi kyau da sauƙi shine a tattauna a kuma nemi yin sulhu tsakanin masu husuman musamman masu musamman tunda abin ya haɗa da kabilanci da kuma rashin jituwa tsakanin mazauna ƙauyuka musamman manoma da makiyaya ƙararren hujjoji sun hada da ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya yi sulhu da mutanen banu aus da banu hazard haka kuma yakin basasa da aka a kasar nan ta tsakanin shekaru ta 1967 zuwa 1970 an kai karshen shi ne akan hanyar sulhu na uku yakin sasar kasar labanon ma ya yi tsawon shekara goma sha biyar shi ma an kai karshen shi a kansu bugu da ƙari yakin kabilar jukun na jihar taraba da kabilar tibi na benue su ma ta hanyar sulhu aka sasanta wannan A kan wannan dalili muka ɗauki wannan dama na cewa mu ma gwada sulhu muka abin da allah zai daga waɗannan misalan ya nuna cewa rikicin kabilanci yana iya shawo ana iya shawo kan shi ne cikin sauki ta hanyar sasanci fiye da hanyar yaƙi in dai har an yi kyakkyawan tsari na tattaunawa da tuntuɓa lallai za a samu nasara nasarar da muka samu ta hanyar sulhu da muka yi da makiyaya da manoma ya sa an samu zaman lafiya cikin iyawa allah har tsawon wata tara ba a samu hatsaniya ko ɗaya ba haɗin kai da taimako na juna ya dawo aminci da ƙauna suka tabbata bayan tsawon lokaci sai ga shi hawa sashen ra'ayi a garin gusau da sauran ƙananan hukumomi na cikin jihar zamfara wannan hanyar sulhu da muka bi ta hanyar wasu jihohi sun yi koyi da mu musamman waɗanda muke makwabtaka su amma cikin takaici abubuwa suka canza aka siyasantar da al'amuran wasu daidaikun 'yan siyasa suka dinga ganin nasarorin mu a matsayin barazana a wajensu aka rika tunzara mutane wanda ya kawo taɓarɓarewa na nasarorin da muka samu tun da farko haka ma wasu ƙalubale da muka fuskanta sun haɗa da jan ƙafa da sauran jihohi da ke fuskantar barazanar tsaro irin tamu suka yi wajen ɗaukan mataki irin wanda muka ɗauka wannan shi yasa 'yan ta'addar da ba su tuba ba suka koma jihohi su koma jihohinsu don cin karensu ba mafaka rashin goyon bayan shirin daga sashen wasu 'yan siyasa da suke son amfani da al'amarin don biyan bukatunsu na kansu rashin samun kyawawan tsari na shigar da tubabban 'yan ta'adda cikin irin tsarin da gwamnatin tarayya take yi ma ire-irensu wasu jihohi na ƙasar nan a ko na koya masa sana'o'i na hannu yan na jama'a jihar zamfara mun shaidu ne akan jajircewar mu a kan zaman lafiya na ya tattaunawa da shugaban kasa da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro musamman shugabannin sojoji da 'yan sanda da masu farin kaya na miƙa goron gayyata ga 'yan siyasa har da waɗanda muke da bambanci da su duka mafi yawan tafiye-tafiyen da na yi a waje a wajen jihar zamfara suna da alaƙa da tsaro da cigaban jihar zamfara har shawarar da na yanke ta komawa jam'iyyar apc tana da alaƙa ne da jammar samun haɗin kai don mu fuskanci matsalar tsaro da kuma cigaban jihar ta zamfara bai ɗaya na yi ta faɗi tashi domin samun haɗin kai duk masu ruwa da tsaki a wannan jiha domin samun haɗin kan kowa da kowa haka kuma mun ci gaba da yin duk abin da ya kamata na mutuntawa ga dukkan jami'an tsaro da ke aiki a jihar mu ta zamfara musamman ta hanyar sabon musu da allowance da kayan aiki da motoci duk a cikin mu ta neman hanyoyin dawo da zaman lafiya a jiya mun yi mitin na harkar tsaro inda muka faɗaɗa shi ta hanyar gayyato manyan mallaman addini na jihar sarakuna da kuma jami'an tsaro bayan kammala wannan taro mun kai matsayin cewa za mu ɗauki mataki da yawa amma waɗanda za mu shaida ma jama'a ko duniya sun haɗa da waɗannan domin ba komi za mu faɗa ba na farko muna son jami'an tsaro su ƙara jaddada niyyarsu ta kare lafiya da dukiyoyin jama'a da kuma amsa duk wani kira ko ta kwana ko ta kwana domin kawo ɗauki ga al'umma na karkara na biyu muna da kuma muna kira ga al'ummar wannan jiha da mu ci gaba da ba jami'an tsaro goyon baya da haɗin kai a kuma ci gaba da ba su ƙarfin gwiwa domin su ji daɗin aikinsu harkar tsaro ta shafi kowa da kowa saboda haka jama'a su zama masu ba da labari duk abin da suka gani wanda bai yi daidai ba ko kuma suka gaba kuwa hijiya su kai rahoto ga jami'an tsaro gwamnati ta yi kira ga malamai da su faɗaɗa wa'azozinsu da hudubobinsu domin ko da yaushe su kunshi harkokin tsaro da kare mutunci da rayukan mutane yin kira ga 'yan jarida da kuma 'yan social media da su guji fitar da labarun kanzon kurege da kuma su guji yada labari masu iya kawo tashi hankali a cikin jiha yan siyasa su haɗa kansu da kuma yin aiki tare da wajen fuskantar da matsalolin tsaro ba tare da nuna bangaranci ba la'akari da cewa 'yan ta'adda ba su da la'akari da bambancin siyasa wajen aikata mummuna ayyukan nasu ba ruwansu da siyasar da kaciye an kuma tattauna ƙarin muhimman matakai da za a ɗauka domin dawo da zaman lafiya a dukkan faɗin jihar zamfara da kuma arewacin najeriya don haka gwamnati jiya ta fitar da kuɗi domin ba jami'an tsaro domin tafiya a ɗauke su a kai su sauran garuruwa domin kare al'ummar jihar da wannan nake so in yi amfani da wannan dama domin ƙara kira ga jama'a domin a ci gaba da addu'o'i domin samun nasarar dawo zaman lafiya da gwamnati a wannan jiha da kuma ƙasa baki daya da ƙarshe ina ƙara jajanta ma dukkan waɗanda suka samu raunuka kuma suke kwanci a asibiti da gidaje ina masu addu'ar samun sauki wanda kuma suke hannun 'yan ta'adda gwamnati na nan na ya kokarin ta ganin cewa an ceto su cikin aminci yanzu haka muna magana akan sako mutanen rini wanda insha Allah muna kyautar su yau za su dawo yana godiya gare ku gaba daya akan goyon bayan da da kuma addu'o'i da kuke yi zuwa ga wannan jiha tamu da gwamnatin na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maganar ta tabbata ba To kwana ɗaya da gabatar da wannan jawabi ne kuma sai aka samu nasarar ceto wasu daga cikin 'yan makaranta da malamai da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a ranar 15 ga watan Agustan wannan shekara daga kwalejin ayyukan gona da ke bakura. Waɗannan mutane dai 18 ne daga cikin ashirin da waɗanda 'yan bindigar suka yi garkuwa da su, inda kuma gwamna Bello Muhammad tare da sarakuna na musulunci da shugabannin hukumin tsaro suka tarbi waɗannan bayan allah a fadar gwamnatin jihar kenan gusau inda nan ma gwamnan ya ƙara sanar da wasu tsauraran matakai da gwamnatin sa ta ɗauka da manufar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fama da ita a wannan jiha A ranar 16 ga watan Agustan wannan shekarar da ce 'yan bindiga suka kai farmaki a kwalejin ayyukan gona ta Bakura da ke jihar Zamfara inda suka bindige wani ɗan sanda da masu gadi biyu har lahira sannan suka yi garkuwa da ɗalibai goma sha shida da wasu ma'aikatan kwalejin su hudu. An dai samu nasarar sako sha takwas daga cikin mutanen ashirin sanadiyar hubbasar gwamnatin jiha da jami'an tsaro to sai dai 'yan bindigar sun hallaka raguwar ɗaliban biyu dukkaninsu waɗanda suka fito daga yankin ƙarfe ko talata mafara saboda abun da wasu daga cikin waɗanda aka sakon suka bayyana da wata azazza da 'yan bindigar suka ce akwai tsakaninsu da 'yan sa kai da ke yankin na mafara gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad tare da shugabannin hukumin tsaro sarakuna da mahukunta kwalejin su ne suka karbi waɗanda aka sakon a fadar gwamnatin jihar kenan gusau. cewa wayannan bayan allah da aka ɗauka makarantar Ah, aikin gona da ke bakura yau allah ke ikon shi mun samu ceto su daga hannun yan bindiga wanda sun yi kwanaki a can amma muka yi umarni da wayanda suka yi da zaman lafiya domin su neme su da shirya da suna cewa a zauna lafiya kuma yau allah ya kaddara ga shi sun samu sun shawo kan wa'ancan mayagu sun karɓo mana su ga sunan muna gani a gabanmu ya ta tabbata Allah da wannan saboda haka gwamnati ta kula ta lura da cewa dole sun mun ɗau matakai saboda taɓarɓarewar tsaro yana so ya dawo a wannan jiha dole sai mun ɗau matakai waɗanda ba mu son mu ɗauka domin ganin cewa mun taimaki al'umma mun kare rayukan su da dukiyoyinsu don haka a yau na kai karshe na cewa duka kasuwannin jihar zamfara mun rufe su daga yau babu wata kasuwa fatan jihar zamfara cikin gusau wata za ta ci duk wata kasuwa mai cin sati sati daga yau ba su koma ci sannan kuma mun kai kai abinci ko ina duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je idan ba a san da za ta je ba za a kama ta kuma wanda an ka kama wanda bai ji ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta dan ta'adda sannan duk wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yawan ruhi shi jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan man da an ka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin gusau to za a ruhin shi kuma za a mai tara wadda ba zai iya biya ba kamar ba jami'an tsaro wannan dama daga yau su tabbatar da wannan doka an tabbatar da ita sannan za a yi task force a yau waɗanda za su zagaya su tabbatar da an tabbatar da wannan doka da kuma kowace ƙaramar hukumar mulki za a yi kwamitota da za su tabbatar da an tabbatar da wannan doka sannan babu sai da mai ga jarka ko da mai cikin guso duk gidan man da aka kama yana sai da mai ga jarka gwamnati za ta ruwa gidan man za ta aishi lasin ɗin gidan man in ta kama a rusa wannan gidan mai daga yau saboda haka dole wannan abita za mu yi tax force tare da jami'an tsaro duk mai gidan man da ya kuskura aka kama yana sayar da mai a gwamnati ta kwace gidan man nan kuma zai zama mallakin gwamnati saboda haka dole a bi wannan doka domin dole ne mai yi hanyar da za mu bi mu tabbatar da mun kare rayuwar al'umma mu tabbatar da mun kare dukiyoyinsu wannan hanya ita ce muka so mu fara gwada mu gani daga nan zuwa wata ɗaya mu ga za ta aiki in ta kama mun ka ga cewa za mu rufe jiha gabaki ɗaya domin mu ba an tsaro dama su ta su kwalkwalo su yaƙi yan ta'adda za mu rufe jiha gabaki ɗaya har tsawon wata ɗaya mu tabbatar da cewa an je an yaƙi waɗannan da ba su bai zaman lafiya ba saboda haka muna kira da al'umma da a kiyaye a bi doka a kiyaye a ba da goyon baya domin ba muna yi don kanmu ba ne muna yi don al'umma muna yi don mu ga hanyar da za mu bi mu kare rayuka al'umma don haka muna godiya da addu'o'i da al'umma ke yi ko muna son a ba da haɗin kai ga jami'an tsaro kamar da kuka sani an turo jami'an tsaro da dama dole mu yi duk abin da za mu ba su dama su ta yi su yaƙi waɗanda ba su da zaman lafiya ba babu dalilin da zai sa mu buɗe gari ba ana yakan mutane dole sai mun rage ƙasa saboda haka muna godiya kuma a ci gaba da addu'o'i Allah zai kawo mana sauƙin wannan al'amari in Allah ya da kuma a shirye muke duk hanyar da za a buɗe mu tabbatar da mun yaki waɗannan wanda ba su da zaman lafiya ba za mu saboda haka za mu gwara da mu da su magani Allah ya sani mun yi iya ƙoƙarin mu mun yi duk hanyar da za mu mun bi hanyar sulhu duk hanyar da Allah ya ce mu bi mun bi ta domin a zaman lafiya amma wasu ba su ji ba wasu ba su yarda ba to ba za mu yadda ana walakantar da al'umma ba ba za mu yadda ana cin zarafin mutane ba ba za mu yadda ana taya ana kore mutane a garuruwansu ba ga haka ina faɗa ma al'umma cewa gwamnati a shirye take ta ɗauki kowane irin mataki ga kowane irin mutum a cikin wannan jiha haka jami'an tsaro na ba ku umarnin cewa daga yau wannan doka ku tabbatar da kun fita nan ko fara ta ku gani kuma mutanen gari ku rinka sanar da jami'an tsaro idan kun ga an wuce wannan ka'idojin da muka faɗa domin kuma sai kun taimaka in ba ku taimaka ba nan ne ake samu ana ɓarna idan an ga mutum da babur mutum uku a sama a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe shi domin miya gudu saboda haka duk inda an ga mutum ba wai cikin jiha ba ko ƙananan hukumomi jami'an tsaro na ba da umarni da soja da 'yan sanda ai an ga mutum uku akan babur a dakatar da su a kama su in ba su tsaya ba ku buɗe musu wuta ku harbi. su wannan bai za ta aiki da yau kuma idan muka gani muka ga kuna barin mutane suna yawo da babur mutum uku a goye to jami'an tsaro ku ne za mu sa mana cewa da ku ake yi don haka dole ku wannan umarni dole ku wannan doka daga yau ba za mu yadda ba dole a tare a kare rayuka al'umma mun gode Allah saka muna taya iyalai da 'yan uwan waɗannan bayan allah murna sa 'yanci da suka samu muna kuma addu'ar allah ji kan biyu daga cikin ɗaliban nan da suka riga ma gidan gaskiya a hannun 'yan bindigar sauran waɗanda kuma ke hannunsu allah ya yi musu mafita to har yanzu dai muna a fadar gwamnati waɗannan matsaloli na tsaro dai ba su kautar da hankalin gwamnatin ba daga sauke nauyin da ke kanta wasu muhimman ɓangarora na cigaban jiha wanda hakan yasa a mako mai karewa gwamna bello muhammad ya kaddamar da ba da ayyukan kwangiloli na gyaran makarantu da yin wasu gine-gine sabbi a sassa daban-daban na wannan jiha karkashin ayyukan da ake bayarwa ta hannun hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar zamfara na shekara ta 2020 ba da ayyukan kwangilar karkashin hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar zamfara na shekara ta 2020 da gwamna bello muhammad ya kaddamar a fadar gwamnatin jihar kenan gwasau ya kunshi sabbin gine-gine na ajujuwa da ofisosa da gyara tarin wasu a makarantun firamare da ke sassa daban-daban na wannan jiha akan kuɗi sama da naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyar. Gwamnan ya ce baya ga tsaro ɓangaren ilimi shine abin da gwamnatinsa ta baiwa fifiko la'akari da matsayinsa ga bunƙasa ci gaban ƙasa da inganta rayuwar al'umma. Lokacin da Allah ya wannan gwamnati akwai ilimi yana ɗaya daga cikin abin da mun son mu tabbatar mu kuma karfafa domin samun ilimi shi ne abin da ya tabbata da al'umma ko kuma shi ya fi zama alheri domin wasu abin da ake yi da akwai ilimi ba za a yi su ba kuma da wannan gwamnati a tsaye cikin tabbatar da cewa ta samu buƙatun ah, ilimi da ya dace zuwa gare su idan ya haka samu ilimi ya wurin mu ba za su je suna abin da ya kauce ma ilimi ba ko addini haka ina kira ga uwaye da cewa su guji ko su rika duba samu sannan kuma kira ga iyaye da cewa idan har kula da inda yaran zuwa sai ka gida ya bar yaron shi da ya san aiki ba ta haka muna kira ga uwaye su rika ido da 'ya'yansu domin samun tarbiyya shugaban zartar hukumar ba da ilimi bai ta jihar zamfara alhaji abubakar aliyu maradun wanda ya bitar tarin ayyukan da hukumar ta aiwatar kawo yanzu karkashin wannan gwamnati da suka laƙome kuɗi sama da naira miliyan dubu tara ya ce gwamna bello muhammad ya biya dukkan basusan kuɗaɗen karo-karo da gwamnatinsa ta gada sannan yanzu haka ba abin gwamnatin jiha ko sisin kwabo a wannan bangare. kukan da kanti 17 ba balle kanti 18 kuma da kanti 19 kuma gaba ya biya kuɗin kuma kowace shekara an ake biya biliyan da yadda dubu ɗari biyar da wani kuma abin farin ciki shine yanzu wannan state ba abin da ba shi ko kuma. 东西。 an gina college college da biyu da saba'in da ɗai kuma an gina bowal cikin da uku kuma kowane su an yi an su a bayan ta ana son nuna da primary da mun gara sun sa a cikin kwamfuta saboda ka an samar da a wuraren kwamfuta ko sha a cikin jihar kuma an samu su kayan Bayan kuma a jangiyar ne akwai wata makaranta ta kwana domin wanda ke ɗaukar yaro ɗari biyu kuma aka samu su da ɗari biyu da tabu da tun da za sannan mun gina ofis na EAC e guda uku kuma an samu su fanita ah, daga cikin tsarin da akwai wannan aiki ah, muna son yankun gida wannan aikin da zai wuce sati goma sha biyu gaskiya ba za mu yi mutu ya wuce sati goma sha da ran da aka ba wannan hukuma babu sanda za ka kare mara aiki sai an bara sannan sanda ku kai aiki kuma ka kawo a kai asasin za a ba a cikin kuɗi suna nan saboda ka babu wani mutu da mutum zai je aiki sannan muna son mutum za a san cewa babu variation da aiki ita aikin tsararre ne baka aiki mun ba ku canji saboda haka mun samu matsaloli da mutane wancan kawo wannan karo gaskiya ina shugaban wanda babu canji kuma ta sannan kuma muna son yan su yi aiki mai kyau abinda kuma ya sauka na a cikin shirin daga fadar gwamnati na wannan makon da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu ku tarbe mu a wani makon don jin mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin sashen labarai da al'amuran kullum tashar NTA Gusau da kuma ma'aikatar yaɗa labarai ta jihar Zamfara ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishina Honorable Ibrahim Dosara sai abokanan aiki da suka taimaka don tabbatar da ganin wannan shiri ya zo muku tangaram. Jamilu Ibrahim Gusau ke ce da ku wassalamu alaikum eh, hannunki ya kawo matawalle wanda baya san hakan to kawai ya silale duk wanda ya barki za mu kira shi da malle mauna saniyar sake kin gagar kulle a buga a bari